muna miƙa godiyanmu ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sace kaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci kuma bin Affan masallacin da ya fi shahara da masallacin sallama biyu wanda ke cikin wannan gari na Obadi a wannan yammaci na biyar ga watan Muharram hijirar manzon Allah kira da amincin Allah ku fara tabbata gare shi na da shekara 1444 daidai da uku ga watan Ago shekarar Bature ta 2022. Mun taru domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na alwazi fi fiqh sunnati wal kitab al aziz wallakar babban malami Abdul Azim bin Badawi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Wannan shine darasi na 180 cikin wannan littafi. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu. idan ba manta ba jiya mun ci gaba da karatu ƙarƙashin kitabul hajji gabar da malam ya ci gaba da mana bayani dangane da wajibatul hajji abubuwan da suke wajibai ne daga cikin ayyukan aikin hajji jiya ina ga mun karanta har na uku ina ga yau za mu tashi bayanin wajibi na hudu a mun kammala karanta shi ko? to wato jiya mun tashi mun tashi daga na hudu tawaful wada'i ko yawa to yau zamu tashi wato bayanin wajibi okay karkashin shuru tawaf ko shine muka karanta na daya na biyu zamu tashi na uku ko alhamdulillah to malam yana mana bayani dangane da shurutu tawaf sharatan da ake bukatan sai ka cika su kafin ku fara tsawafi wannan tsawafin mun yi bayani da cewa kowanne ne tun daga tsawafin kudum tsawafin wada'a tsawafin ifada da kuma tsawafin wada'a to na uku malam yace an yakuna sab'ata ashwaqin kamilatan lalle ne tsawafin da za ka yi dole ne sai ya cika wato kewaye guda bakwai kuma malin ya ce kamilatan sai dukkaninsu guda bakwai sun cika cif mana lalle ne ya zama daga inda aka gaya masa ana farawa zuwa wato ka kewayo zuwa inda ka fara ɗin nan to lalle sai in ya cika ne za ka ce ɗaya to haka za ka yi ta yi waɗannan guda bakwai sai ka tabbatar har na bakwai ɗin ka tuka shi ka kawo shi har inda ka fara to sannan zai tuka wannan sharadi ne da Allah mun gane kamar yadda ne bayani idan ka ga an ce sharadi cikin aiki to abu ne wanda idan bai samu ba to aikin ya samu matsala aikin bai cika ba dalilin wannan aikin yana iya lalacewa gaba ɗayan shi da Allah mun gane to to ga shi malin yace li anna an sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qafa sab'an kama qala ibn umar radiyallahu an radiyallahu anhuma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqafa bil bayt sab'an wa qalla qalf al wa bayna safa wal marwa sab'an ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ففعله هذا صلى الله عليه وآله وسلم مبين للمراد بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ثم لن يتي bayan da ya ce sharaɗi ne tawafin duk da za ka yi sai ya cika kewaye guda bakwai kuma ta cika cif sai ce saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi qafa sab'an duk dawafin da yayi yayi su guda bakwai kewaye bakwai yayi su babu inda aka ruwaito manzon Allah ya taba yin wani nau'in tsawafi yayi shi ƙasa da kewayen nan guda bakwai to haka wato dole ne kai ma idan ka zo ka cika su su kai guda bakwai idan aka samu na ƙasu to gaba ɗayan wafin ne ya lalace bai yi ba ka yi guda shida sai ƙila wani uzuri ya same ka sai kana ganin to tunda na yi mafi yawa ai shi nan kawai sai ka tafi to gaba ɗaya wafin ya rushe Allah mun gani ka fara daga inda ya kamata ka fara shine daga saitul rukun hajarul aswad ka kewayo ɗaya biyu uku hudu biyar shida har zuwa a hadarin aswa da ka ɗauki na bakon kana zuwa wajen rukunul yaman shi kenan sai ka fita kaga wannan na bakon bai tuka ba ko sai ka tafi shi kenan to wannan dawafin gaba ɗayan shi ya rubuce bai yi ba kaga ka ɗauki na bakon har ka zo wajen rukunul yaman abin da ya rage maka kusurwa ɗaya ce kawai ka hado daga rukunul yamani zuwa hadarin aswa sai ka fita wannan tsawafin da kai gaba ɗin shi ya rubuta sai ka sake kun fahimci bayanin da malami yake muku anan yau to yace saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yayi tsawafin shi guda bakwai ma'ana ke waye bakwai kama qala umar radiyallahu ma. kamar yadda aka sami tabbatacciyar riwaya daga Abdullahi Ɗan Umar yadda Allah ya ƙara tabbata gare su abdullahi dan umar ya ce fadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah ya iso garin makka wannan wato ruwayan da yake mana na hajjin manzon Allah ke lokacin da ya taho daga madina ya shigo makka din ai kun san labarin da zabi bai ba mu ko wannan labarin ne shi ma abdullahi dan umar yake bada yace lokacin da manzon Allah ya shigo garin makka fatafa bil baiti sab'an abin da ya fara da shi shine ya zo ne yayi tsawafi ga ainihin dakin Ka'aba sai ce sab'an kuma yayi kewaye guda bakwai kaga ya ga mana adadin abin da annabi ko to sai ce wa salla khalfa maqami rak'atayn sannan bayan da ya kammala kewayen guda bakwai sai ya wuce wajen maqamu Ibrahim sai ya tsaya a bayan maqamu Ibrahim sai ya rako'i guda biyu wannan su ne raka'atayya tsawa ko mun yi bayanin su ba. da yadda ake yi wa bayyana safa wal marwati saba'an haka nan kuma sai manzon Allah ya je yayi tsawafi ma'ana yayi sa'ayi kenan ko tsakanin safa da marwa nan ma abdullahi dan umar sai ce saba'an nan ma yayi wato kewaye kenan za a ce ko tafiya ko ma'ana yayi guda bakwai ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة sai Abdullahi da Umar yace haƙiƙa kuma ai kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare mu mu al'umman manzon Allah daga annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a Qur'ani ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah haka Allah ya ko dan haka ba sai manzon Allah ya bude baki ya ce muku lallai ga yadda za ku yi ba shi yasa tun daga wato tun da aka zo aka fara aikin hajji manzo Allah yake gaya musu kudu anni manasikakum ko ku ma'ana ku koyi aikin hajinku ku daga wuri na ma'ana ku sa ido da kyau duk yadda kuka ga nayi to haka za ku yi Allah mun gane yawwa dan haka Abdullahi dan Umar ya ce. to ai kuma hakika kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare mu daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda haka yayi to ashe mu yi irin nashi kadai shine dai Allah ya sa mu dace sai yace fa fi'luhu hadha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan aiki da manzon Allah ya yi na kewayen ka'aba so bakwai a matsayin tsawafi mubayyinun lil muradi bi qawlihi ta'ala to wannan shike bayyana mana abinda Allah madaukakin sarki yake nufi inda yace wal yaqawwafu bil baitil lalle ne idan kuka tafi aikin haji to ku yi tsawafi ga wannan ɗaki na ainihin ka'aba ka'aba tana da sunaye da yawa ko Allah ya kira ta baitul aqim Allah ya kira shi masjidul haram ko Allah ya kira shi ah, ah, al-ka'aba didde gashi su kuma larabawa sun kira ta da sunaman ah, um, da yadda suke kira su kuma amma wannan ban tabbatar da su ba ma shi ina ganin ba wannan kalmar cikin alkur'ani Allah ya kama dace albaitul aqiq Allah ta'ala yana nufin dakin ka'aba to wannan aiki ko kuma yadda manzon Allah yayi a ainihin dawafin kaga ya nuna mana wato shine abinda Allah madaukakin sarki yake so a yi shi na a matsayin kawai domin shi dama manzon Allah ya zo ne saboda ya mana bayanin alkur'ani ya mana bayani ko kuma ya nuna mana yadda za mu yi aiki da alkur'ani shi yasa babu yadda za ka yi ka raba tsakanin ƙur'ani da hadisi ko mun gane babu yadda za a yi ka raba tsakanin su idan ka ce ba za ka yi aiki da hadisi ba yanzu gashi Allah ya yi maka umarnin ka yi tsawo a ci ga ɗakin Ka'aba ya za ka yi ko akwai gane shi a cikin Qur'ani babu ashe za ka gane yaudaran ka aka yi kenan da ka dora ka akan wannan fahimtar cewa babu wani maganar hadisi ƙur'anin nan kawai shi ne abun bi idan ka ce ƙur'ani kaɗai za ka bi bautan allah ma ba za ka iya yi yadda allah yake so idan haka ne to kenan menene amfanin aiko manzan allah sallallahu alaihi wa sallam babu amfani kenan saboda allah ya ga daman ya saukar da alƙur'anin kacokan ɗin shi ba tare da annabin ba ko mun gane ba tare da annabin ba ko kuma sai a aiko annabin sai ya zo mana da alƙur'ani shi kenan kuma sai a sai a ɗauki annabin daga cikinmu ga ƙur'ani an kawo muku daga wajen Allah ga dan sakon da ya an muku wannan saƙon na alƙur'ani ya kawo muku ga shi ku ta aiki da shi sai ya tafi shi kuma amma bayan da aka ba shi alƙur'ani sai aka dinga saukar mashi da shi kuma ya rayu a cikin mu har sai da ya sami shekaru ashirin da yana koyar da mu yadda za mu yaki da alƙur'ani duk waɗannan shekarun sai ka ce sun tafi a banza babu wani abu da za ka ɗauka a cikin waɗannan shekarun ko mun gane da kyau da haka an kace ba za ka aiki da hadisi ba to ya za ka yi wannan dawafin a ina da ina da ina za ka yi dawafin kaga ba za ka gane cewa ah, akwai dawafin kudum shine dawafin da kake na umara akwai dawafin ifada shine wanda kake na ranar sallah akwai dawafin wada'i wanda za ka bar garin makka duk akwai bayanin wannan a cikin Qur'ani ko mun gane da kyau Allah ta'ala ya sa wa dace to Abdullahi dan Umar yace wannan aiki da manzon Allah yayi shi ya bayyana mana asalin abin da Allah ke nufi cikin wannan umarnin da ya wallahi ya tsawafu lalle ne duk wanda ya samu tafiya na aikin haka ko umara to lalle ne yayi tsawafi bil baitil atiq ga wannan daki na ainihin ka'aba Allah ya sa mu dace malam yace fa in taraka shay'an min as-sab'i walau qalilan lam yujzi'hu wa in shakka bana 'ala al-aqalli hatta yatayaqqana malam yace fa in taraka shay'an min as-sab'i idan aka waye gari mutumin da ya zo yin ɗawafi, sai zama daga cikin bakwan nan ya bar wani adadi a ciki bai yi ba ka kewa ya su biyar sai ka suka gaskiya ni na gari. wannan abu mai wahala haka biyar din ma Allah ya karba sai ka tafi ko mun gane malam yace walau qalilan ko da ko dan kadan ne ka bari ka ko da da kake ba misalin da na buga muku da yi shi da chip da ka zo na bakon sai ka tsaya ba ka kai shi zuwa inda ka fara ka zo wajen rukunul yaman ko kuma ba ka ƙara so wajen rukunul yaman ba sai ka ce ai tun da dai na ɗauki na bakwai kawai shi ke sai ka fita saboda kare kuma da yace walau qalilan ko da ko dan kadan ne ya rage bai tuka wannan bakon ba lam yujzihu malaki ce. wannan dawafin gaba ɗaya bai yi ba wa in shakka to da mutum zai zama ya samu shakka cikin adadin abin da yake kana dawafin kana kirgawa kana yi kana kirgawa sai ka baka sai ka rasa wannan da nake yi na shida ne ko na bakwai ne na biyar ne ko na hudu ne na uku ne ko na hudu ne ko mun gane sai ka rikice malam ya ce to abinda zai zama mafita gare ka bana alal aqalli ka gina a mafi karancin abin da kake tunanin kai ai dama kana tunani na shida kake yi ne ko na biyar kana da yaƙini akan na biyar kenan tabbas ta ya kai guda biyar ko ku ka gina akan haka kawai sai ka ce to na tabbatar da na yi guda biyar dama yana cikin ko biyar ne ko shida to sai ka gina akan biyar kewayen da za ka tafi kai sai zama shine na Shi shine bana alal aqall wannan dama shine ka'ida a cikin duk wata ibada da kake ma Allah mu ko mun gane duk inda ka ji ana maganan kago kana sallah sai ka manta raka'a hudu kai uku uku kai ba an sai ka jefar da wannan shakkan ba to kar ka fahimci fa ana taimaka ne kawai ka yi watsi da shakkan kawai ka ci gaba da sallah a ba haka ake miki ko mun gane a ana nufin kai sai malaman fiqh suka ce falyabni ala al-yaqin sai ka gina akan abin da kake da yaqini akai yanzu tsakanin hudu da uku wanne kake da yakinin kayi ba uku ba to sai ka gina akan wannan abin da ake nufi kenan ba wai falli ya tsurahi shakki da aka samu cikin hadisi wai kawai sai ka ce a to yanzu ina shakka to shi kenan na ma zai far da shakka yanzu babu shakka kawai sai ka ina tunanin dama hudu ne to yanzu ba ma shakka kawai sai ka sallama a ba haka ake nufi ba da ala kun fahimta da kyau sai kai gini alal yaqin al yaqin din na abin da ake nufi alal aqalli mafi karancin abin da kake tunanin kai domin in kai haka ne kadai ka fita daga shakka idan kuwa kana tunanin a'a na uku ne ko na hudu ne sai ka ce bari kawai in yi gini akan abin da nake da yaqinin shi ne sai ka ce to ina da yaqinin na hudu ne to har ila yau ba ka yi gini alal yaqini ba abinda ake nufi da ya yaqin shine abinda kake da tabbatin lalle ka fita a cikin sallar ko kuma a cikin shi shine kana da tabbatin ya kai uku ko to shi ne ya yaqinin in ka ce a ah, to ya ina yanzu na samu yaqinin hudu ne a to ai ba yaqini ba ce har yanzu a kan shakka ka gina a in ka tana tabbas in ka tana bisa hanyar da malam ya gaya mana a nan lokacin da muka yi bayani a kitabu sala ko san ya gaya mana to in ka bi ta wannan hanyar ka gano shi kenan amma inda shakka to sai dai kai albina'u ala yaqin bina'u ala al-yaqin shine albina'u alal a sai ka gina akan mafi karanci wannan ka'idan ka ɗauke ta ka sa ta a cikin duk wata ibada da kake haka ake Allah ya samu dace sai dai in sallah ce to bayan ka kammala kuma sai kai sujjadu guda biyu kawai bayan shi ke ko da an samu matsala shi shikenan waɗannan zarin sun kauce to malam yace wa in shakka idan mutum yana cikin tsawafi sai ya samu shakka bana alal asalli to ya gina akan mafi karancin adadin abin da yake tunanin yayi hatta ya tayyana ta yadda har zai wato zai kai ga cewa lalle ya samu yaqinin abin da amma idan kana tunanin kuɗi ne ko biyar sai ka ce kai biyar ne so har abada ba za ka cikin wannan shakkar ba ina gaya maka kuɗi ne ko biyar ka biyar ne kawai sai ka juna kai na shida kai na bakwai to ina gaya maka har ka gama aikin haka har ka dawo garin ba za ka sa shakka haka ne ko ba haka ba kullum ka tana za ka ce ka to Allah dai ya sa da ginin da daidai dai. ko ba haka bane amma an kai albina wa alal yaki alal aqalli fa shikenan ka ne yaki yawa tunda a kana da tabbacin kayi hudu ai kana tunanin wannan dai na biyar ne to amma dai lalle nayi hudu to sai ka gina akan hudu shikenan sai dai ka ce dai kawai ba mamaki dai ko kila kayi hudu amma dai kana da yakinin ka gina akan ga to wancan adadin da kake tunanin ya wuce babu komai tunda ba da zangan bane da Allah mun gane Allah ya sa samu dace malam ya ce na hudu da na biyar an yabda a tsawafa min alhazari hajar al-aswad wa yantahi ilayhi kun gani ko malam ya ce sharadi na hudu da na biyar an yabda a tawaf min al-hajar al-aswad lalle ne zama ya fara tawafin shi daga hajarul aswad wannan mun yi bayanin yadda ake yi ko yadda ina ga malam shi ma zai ƙara bayani a nan wa yantahi ilaihi sannan kuma ya ya zama ya ƙarishe ma'ana ya tuka na bakwai din a cikin wato a saitin daidai wannan hajarul aswad din kaga wato ya fara din shine na kudi ya ƙare a wajen shine na biyar inda malam yake na hudu da na biyar ko yawwa malam yace to idan ka tashi din ja'ilan baita an yasari zaka sanya ɗakin Ka'aba din daga hagun kai ko mun gane ga hadarul aswadi anan ga kusurwar Ka'aba anan hadarul aswadi yana wannan kusurwar rukunin limani yana wannan kusurwar ko haka ko to idan ka zo sai ka zo nan faifin hajarul aswadi to sai ka sa ka'aba ta zama a hagunka abin da ake nufi da ka sa kaba a hagunka shine in ka tashi tsawafin ya zama duk tsawafin da za ka yi kaban tana ɓangaren hagunka kawo kenan daga nan ɗin in ka tashi ina za ka yi nan ba nan ba don da ka yi nan yanzu kaba ta dawo ina kun fahimta yau wato abin da ake nufi idan ka zo saitin hadurin aswadi ɗin ka taɓa shi ko kai ishara gare shi kai kabbara ko sai ka ɗauki tsawafinka. sai ka kewayo ta ta hagu haka sai ka taho haka in ka yi haka ka dawo taiti sai ka ce ɗaya ko mun gane sai ka sake ɗauka sai ka sake tahowa in ka dawo taiti shi sai ka ce biyu to haka za ka ka kai bakwai da Allah mun gane shine bai ta an tsari idan ka tashi farawa sai ka sanya wato ɗakin kaba ɗin ya zama yana hagunka sai ka tafi da shi a لقول جابر رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا تو معلم يتي وتو أنسى موانا بياني سودا فدن دزابر أن عبد الله يي yadda Allah ya ƙara tabbata gare shi ya ce lamma ƙadima rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama makkata yayin da manzan Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya isa garin makka a talhazar al'aswada ai mun sai da na umar a wancan ruwan ya ce wanzu Allah na shigowa Makka ya fara da tsawafi ne ko? to shi ne nan jabiru ya ce manzo Allah lokacin da ya iso garin Makka kai tsaye lokacin da zai fara tawafin nan ya wuce wajen Hajarul Aswad ne fatalamu sai ya shafi ko ya taba Hajarul Aswad din thumma masha an yaminihi sannan sai manzo Allah ya fara tawafin ta hanyar tafiya wato ta daman shi wato daman Allah ba daman Ka'aba ba ko mun gane idan ka shigo Ka'aba ta wannan kofa kai tsaye ka fito za ka halin in ka tsaya azurin ka ba nan ba to shi ne yake kar ka fahimci an ka ɗauki dalilin ka sa aba in ka ce an ka ce daman ka'aba kenan haka ke ko mun gane da kyau yawwa daman manzon Allah to zai zama nan ke kun gane yayi yanzu wannan yaron da zai miƙe ina ne damun su ba nan ba to ka haka sai zama da ka'aba din kuma tana bangaren hagu da Allah mun gane da haka babu cin tsaro tsakanin wannan hadisin da wancan na'am mhm. ah. thumma masha an yaminihi ko Na. sannan sai manzon Allah ya fara tafiya wato ya fara wannan tsawafin ta daman shi fara mala talafan sai yake waye guda ukun farko da saskarfa wa masha ba'an cikon guda hudun kuma sai yi su gaskiya mun gane malin ya ce falau tafa wa kana albaytu an yaminihi la yasihhu tawaf to da ma jafi zai yi tawafi sai zama ya sa dakin ka'aba dama gare shi kaga shi ya wai wata nan ke mun gane to malam ya ce la ya sihhu tawaf wannan tawaf bai yi ba gaba ɗaya bai yi ba saboda shi ya yi al'aqsu ya yi kwan gaba kwan baya ko ya juye sama ta koma ƙasa don haka tawafin bai yi ba don haka lallai ka tabbatar lokacin da kake tawafi ka'aban tana gefen hukunta ne Shi ne kadai daidai insha Allah Allah ya samu ɗau. na shida an yi kuna tsawafu kharij dalbai lalle ne ya zama kayi tsawafin gaba ɗayan shi a wajen ginin Ka'aba a waje wajen ginin Ka'aba dama yana ganin baka tunanin ka shiga cikin Ka'aba a bude maka ka shiga kai tawafi ai baka tunanin wannan ko to me malam yake nufi wannan gini na Ka'aba da kake gani daga kusurwanta yana ganin ko na wannan bangaren ne zaka ga akwai wani wuri da aka dan kewaye a ƙasa aka dan yi dan wani dan gini a ƙasa can haka aka dan kewaye inda ake kira Idrul Ismail kun gane wurin ko hmm ko a hoto kana gani ai zaka ga ina ga a wannan kusurwan ne ya dan kewaye wani gini haka a ƙasa an kewaye wani wuri to wannan wurin yana cikin ginin ka'aba ne to karka sai idan ka tashi tsawatin saboda ka je kusa da ka'aba zaka bi ta wannan hidur Isma'il din cikin ka'aba ne asalin ginin ka'aba har da wannan hidur Isma'il din yana ciki ko mun gane juyin juya hali ne ya kai ga har wannan wurin ya fita daga cikin ginin ka'aba abin da ya faru kuwa ginin Ka'aba tun lokacin da Annabi Ibrahim ya gina zamani ne mai tsawo idan wato zamani ya tsawo aka ga ginin ya dan sami rauni haka to ana rushe shi sai a sake gina shi shawa su suke daukan gabaran wato wannan nauyin na ginin Ka'aba to ƙa'idar da suka sanya ma kansu shine ba za su ɗibi dukiya su gina wannan ɗaki na Allah da dukiyar da take na haramun ba duk dukiyar da za su yi amfani da ita wajen ginin Ka'aba to lalle sai sun tabbatar da cewa ta hanyar halal aka same ta to su kuma akwai azzalumai a cikin su musamman irin su Abu Lahab su Abu Jahl ko mun gani azzalumai ne za su iya ganin ka ka shigo da yar dukiyarka ka shigo kasuwanci a ce a je a bige ka a kwace dukiyar wani ma yana iya zuwa ya kwata ya yi inda ya yi bakure shi ne ya zo ya same su a kusa da shi, gashi gashi abin da ya faru si hukunci na zalunci su kwata dukiya su an shi nasu rabon shi ke ka wuce ko mun gane to lokacin da aka sami lokacin da ginin kaban ya zama ya yi rauni to sai suka tara kuɗi da nufin cewa za a sake ginin kaban da aka rushe sai zama ana ginin ana ɗiban kuɗin ana ginin ana ɗiban kuɗin ana ginin sai suka ga kuɗin ya kai inda zai ƙare suka lissafa kuɗin suka ga asalin na halal ɗin ga iya inda zai iya ginawa sauran abin da ya rage akwai wanda ba a san yadda aka same su ba akwai wanda kuma ana da tabbacin cewa ba ta hanyar halal aka same su ba to sai suka ce tun daga alƙawarin da muka ɗauka wannan ɗakin na Allah ne ba za mu zuba mushi dukiya na haram mu gina shi ba sai suka ce to tun daga iya inda garfin mu ya kare to bari mu yanke ginin daga nan amma sai mu sa alama wannan cewa har wannan fadin wannan wurin ma yana cikin ginin ka to ka ji dalilin da ya sa ka samar da hijiru Isma'il Allah ko mun gane da kyau dan haka malam yace ka tabbatar dawafin ka kayi shi gaba ɗayan shi kharijal baiti a wajen da'iran ginin ka'aba da Allah mun gane da kyau da haka in ka zo ko da hanya ta biyo da kai kaga za ka iya shiga ta hijirar Ismail ka wuce to ka cewaya ka koma ta bayan hijirar Ismail ka wuce in ka ƙetare wannan hijirar Ismail to ka shiga cikin ka'aba da kan ka biyi ba da Allah mun gane shi malam yace li'anna qawluhu ta'ala domin faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wal yatawafu bil baitil atiq wato wannan aya da Allah ya ce lalle ne mahajjaci ko wanda ya tafi aikin umara ko duk wanda dai zai ainihin ibada na tsawafi to ya zama ya kewaya ainihin dakin ka'aba din mana ya kewaya gaba ɗayan dakin ka'aba din idan ka shiga cikin ƙwaryan dakin ka'aba din ka kewaya aka ka kewaya ta bake a ka dai yawo kawai a cikin kaba amma ba baka kewaya ta ko mun fahimta to sai ya yace wannan aya din ya bi tawafa bi zami'i abin da yake hukuntawa shine yana hukunta cewa a kewaye ɗakin Ka'aba gaba ɗayan ke je ka ce ka samu damar shiga cikin ɗakin kaba sai ka kewaya kawai sai ka samu ba. yanzu kaba ka kewaya a ka dai yawo a cikin ka'aba baka kewaye ka'aba ba in za ka ka kewaye masallacin nan ai kai ma zuciyarka kwakwalwarka ba za ta baka cewa ka shigo nan ciki ka kewaye haka ba ko ba haka ba mai kwakwalwarka za ta baka shine ka fita waje ka kewaye ashe in ka shiga ciki ka kewaya kenan baka kewaya ba da Allah mun gane yawa to shine malam yake wannan aya tana hukunta as-tawafu bi jami'ihi ne ma'ana kewaye dukkanin ginin ɗakin ka'aba eh kaga maganan bijami'i din nan to shine ya fitar da hijir Ismail dan ka ketara ta cikin hijir Ismail kenan baka kewaye dukkanin ɗakin ka'aba ko ɗauwa. to da Allah mu fahimci wannan da kyau falau tafa fil hijri la yasifu tawafu to amma bayanin malam ya so da shi yace falau tafa fil hijri da mai tsawafi zai yi tsawafin shi sai zama ya ƙetara ta cikin hijir Ismail la ya tusko tsawafin shi wannan tsawafin nashi bai yi ba. Da Allah mun gane? Don ai ginin hijir Ismail don kawai ina ganin bai wuce kaman ka ce bulo ɗaya kwas ɗaya ba. Ɗan abin da aka ɗan ɗaga, ko? Kaga kawai in ka zo wurin kawai ɗan tsallake kawai za ka yi shi kenan ka shiga ka wuce. To da za ka yi wannan malam yi tsawafin ka bai yi ba gaba daya ko da ku a kewaye ɗaya ne ka yi wannan sauran duk ka bi ta bayan shi to bai yi ba sai dai ka cire wannan ɗayan ka sai to banda shi sai ka ƙara guda ɗaya to ne zai zama cikon na bakwai da Allah muna ganewa malam ya sai li sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da yayi da cewa al-hijru min al wannan wurin na hijru Isma'il din nan to yana daga cikin wato da'iran jirin ka kamar yadda ne muku bayani mun gane ai ba mamaki ka ce to me yasa su zagororin makaɗin yanzu ba za su gina ta yadda take buga shi suna da suna da wato mahaukaciyar dukiya wa ya kamata kai tunanin me yasa lokacin da manzon Allah ya kafa gwamnati da yi ba ko mun gane to sai ka bar abin kawai a yadda yake haka kawai shi ke Allah ta'ala ya samu dace na bakwai ko malam yace almuwala jeranta ya zaman ka fara daya biyu uku hudu biyar baka ƙetare ba ma'ana baka raba tsakanin waɗannan kewayen guda bakwai da wani abin da ba su ba to shi ma sharadi ne amma akwai dalilin da zai iya fitar da kai shi ne sai malam ya lissafo su kun fahimci bayanin ko to sai malam ya ce لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف كذلك saboda haka aka samu manzon Allah yayi haka aka samu yayi tun da ya fara da yanke da wani dalilin wani abu ba sai da ya kammala shine muwalat yawa to amma sai malam yace nan wa qala haka nan kuma manzon Allah ya ce khudu anni manasikakum ku koyi aikin hajin ku daga wurina to sai aka samu shi yadda yayin yayi ne ya take wayan ne har sai da ya gama guda bakwai din nan sannan ya ba samu yayi daya biyu uku shi shikenan ya je yayi wani uzuri ya dawo kuma ya jona akan kirgan shi na farko ba sai malam ya ce fa in qata'ahu li yatawadda amma idan mai tsawafi ya kai ga bukata ta sa ya yanke tsawafin shi saboda ya je ya jaddada alwala kun tana bayanin da muka yi jiya cewa Allah ya ce tsawafi kamar sallafi ko yawwa? don haka duk abubuwan da suke sharaɗi ne a sallah to sharadi ne ga dawaki sai muka bayani da cewa dama alwala tana daga cikin sharadin sallah ko to alwala tana daga cikin sharadin dawaki da Allah mun gane uwa to ba za ku fara dawaki dawaki ba sai da cikakkiyar alwala dan haka kana cikin dawafin <clears throat> sai alwalarka sai ta warware ka ga dole dawafi zai dace haka ne ko ba haka ba kaga wannan kam abu ne wanda yake dole ne ma ka dakatar da dawafi to wannan idan ka dakatar babu komi, tunda uzuri ne sai ka je sai ka sace alwala sai ka dawo in ka dawo sai ka gina a bisa lissafin ka na farko ka yi kewaye guda uku ka kuci ka ɗauki na hudu kana tafiya kafin ka dawo wajen hadarul abuwan sai alwalar ka ta lalace shi ke daga inda ta lalace ko ka fita mun gane ka fita kawai sai ka je ka sako alwala in ka dawo kar ka ce to daga inda ka fitan nan kuma nan za ka tona kun gane abin da nake nufi misali ka dauka daga wannan kusurwan ka dauke na gudu ka taho ka taho ka zo daidai wannan kusurwan sai alwala ka ta lalace to kar ka ce sai ka tuka ka zo nan sannan a tun daga nan din tunda ta riga ta lalace shikenan sai ka fita kawai idan ka je ka yi alwalan ka dawo to ka ce za ka zuna daga nan ka ci gaba da na hudu nan mun gani wannan na hudun sai ka jefar da ita sai ka sako ta daga farko ko mun gane yawwa sai dai kawai za ka ci gaba da lissafin da ka yi ne a baya yi guda uku da wani ka dawo sai ka zauna da nan mun gane yi hmm. malam yace fa in qata'ahu li yatawadda ko auli al maktubatan lati uqimat ko kuma sai ka yanke saboda ka je ka sallati sallah ta farillan da aka riga aka yi iqamatta kai kuma baka riga ka kammala dawafin ka ba ka zo kana dawafin ka yi waye biyar sai ka ji ana iqama to shikenan sai ka tsaya daga nan sai ka je sai kai sallah in ka kammala sallan sai ka zo sai ka jona daga na biyar din nan sai ka zauna ka yi na hudu na shida na bakwai shi ke sai ka fita mun gane ai auli yastariha qalilan ko kuma kila kana da dan raunin jiki ne sai zama ba za ka yi daukan bakon gaba ɗaya su ka yi a lokaci da yawa. kana cikin yi sai ka zo kayi na biyar ko na hudu sai ka zo ka gaji gajiyar da kila ba za ta yi ka ci gaba da yi ba to ka dan zauna ka huta babu komai ko mun gane sai ka dan nemi wuri haka sai ka dan fita gefe sai ka dan nemi wuri sai ka zauna sai ka huta yayin da karfin ka ya dan dawo shikenan sai ka dawo sai ka ci gaba da na shida na bakwai shikenan sai ka fita malam yace idan duk waɗannan dalilan ko ɗaya daga cikin su ya sa mutum ya dakatar da dawafi bana alama maza to idan ya dawo sai ya gini a bisa abin da ya riga ya gabatar dama ka riga ka yi hudu to sai ka gina sai ka fara daga na biyu mun gane ai fa in qala al faslu amma idan ya zanto da ka tafi din da ka samu wani dalili sai ka tafi sai kuma ya zama tsakanin barinka da dawowanka yayi tsawo da yawa ko mun gane ma'ana bayan da ka je kai wannan uzurin sai kuma ka wuce ka ci gaba da wasu uzurori na daban ka je ka sako alwala ne ka kammala alwalan sai kuma ka ga wani abin da lalle kana da bukatan ka siya idan kuma baka siya yanzu ba kila in ka gama wafin ka dawo ba za ka ganshi ba to sai ka ce bari ka tsaya ka siya sai hakan ya zama ya ja maka lokaci wan ka dawo sai dai ka sako daga farko saboda ka yi wani abin da ba uzuri ne da zai sa ka yanke dawaki da Allah mun gane uzurin da ya sa ka yanke din ya zama kana kammala shi ka dawo amma an ka zona da wani abu to an ka dawo sai dai ka dauka daga farko da Allah mun fahimta da kyau to shine malam yace fa in qala al-fasl idan ka ta yi tsawo da yawa ko kuma a ba ma wani abu ka je kai ba amma da ka je kai sallan kuma sai ka kwanta ila sai kai ta sharan bacci ko kuma ka dauki lokaci mai tsawo bayan kammala sallan dai an lokacin yi tsawo to malam yace idan ka dawo ista'anafa to gaskiya sai dai ka sako daga farko sai dai ka sabanta da Allah mun gane da kyau yawwa to daga nan zaka fahimci ashe idan wani uzuri ya sa kayan ki tawafi to kana kammala wannan uzurin ka dawo ka ci gaba idan ka zauna da wani uzurin na daban to in ka dawo sai dai ka fara sabon kirga kuma Allah ta'ala ya sa mu dace to waɗannan sune ne sharuɗa na na ainihin dawafi Bar mu shiga shuruɗu sa'i ko inda na gabata da yawa shuruɗu sa'i to ga bayani kuma dangane da sharaɗin sa'i tsakanin safa da marwa ko malin yace yushtaratu li sihhati sa'i umurun an sanya sharuɗa waɗanda lalle sai in sun cika ne zai zama tawafin sa'ayin mutum ya zama ya inganta akwai wasu al'amura da aka ainihin sharɗanta ga su awwalan sharaɗi na farko an ya kuna sabbata ashwatin shi ma lalle ya zama wato kayi a ina mun ba sanya ba ba za ba ce wani buku ha kai komo ko to ka kai ka komo to bakwai ka tabbatar ka yi guda bakwai ai mun tuna yadda kirgan yake ko za ka fara daga dutsen safa idan kawo kan dutsen safa in ka gangaro ka je marwa sai ka ce ɗaya gane idan ka taho daga marwa ka dawo safa sai ka ce biyu in ka koma marwa sai ka ce uku haka haka haka haka to za ka ji ta tsare na bakwai ɗin akan dutsen marwa mun gane ai to lalle ka tabbatar adadin kai komon da kai sun kai guda bakwai ɗin wannan sharaɗi ne idan ka yi su ƙasa da bakwai to ayin bai yi ba kuma kaga shi kuma rukuni ne cikin umara ko har aikin hajjin ma ai rukuni ne cikin aikin tare da cewa na umaran dai shine shine ainihin na eh wannan a tawaful ifada kake magana ka gane yawwa to <clears throat> ai mun fahimta da kyau ko to lalle ka tabbatar ya kai wato adadin nan bakwai idan ya kasa da haka to gaskiya bai yi ba in ka tashi idan baka bar wurin ba to sai ka saka in kuma ka riga ka bar wurin ka je har ka fara yin wasu abubuwan sannan ka tabbatar baka cika bakwai ba to idan ka dawo za ka sake ka farko Allah ya samu dace saniyan na biyu an yabda abis safa wa yahtima bil marwa ne in zaka fara sa'ayinka ka fara daga dutsen safa amma malam ya ce mana idan ka je daidai inda zaka fara hawa dutsen safa za zaka tsaya kai kai zikiri ko ka karanta inna safa wal marwa min sha'airillah faman azza al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an bihi bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ko sannan sai ka sai ka ce abda'u bima bada Allah sannan sai ka hau kan dutsen idan ka hau kan kololuwan dutsen to daga nan in ka fara gangarowa ne zaka fara safi an gane ai idan ka gangaro daga safa ka je marwa sai ka ce daya idan ka dawo safa sai ka ce koma marwa sai ka ce uku in ka dawo safa hudu in ka koma marwa biyar in ka dawo safa shida in ka koma marwa bakwai mun gane shi ne malamin sai an yabda abis safa ya zama ka fara daga dutsen safa wa yahtima bil marwa ka kammala cikon na bakon akan dutsen marwa da Allah mun gane mun gane ko yawa wannan malam ya bayyana mana ta saboda wato ya kawar maka da fahimtar wasu mutane kun san malam ya mana bayani malam albani ya mana bayani cikin littafin shi cewa wasu mutane suna cewa a wai idan ka hau kwafa in ka koma marwa sai ka dawo kwafa ne sannan za ka ce ɗaya ga wannan kuskure ne in ka ce haka to yadda ka fara da kwafa za ka kare a kwafa ke Inda sai ka dawo kanshi za ka ce ɗaya kaga na bakon ma zai zama a kanshi ka kare ke don aka kuskure Allah ya samu dace salisan sharadi na uku daga cikin sharadan sa'ayi an kuna sa'ayu fil mas'a ya zama wannan sa'ayin da zaka yi ma'ana wannan tafiyar da zaka yi ya zama yi ta fil mas'a a iya wurin da aka ware a matsayin shine wurin tafiya ko mun gane wannan wannan layin da aka yi green duk da yanzu na ga kamar ba a kasa sai ba a sama kuka yi ko an mai da shi na fitilla ce wata fitilla ce ya koriya ko in ce a ah, eh, koriya ke ta ko aka sa a sama to wannan wurin iya faɗin wurin kada ya zama ta fita daga wannan da'irar ila saboda yawan mutane ka ce a tun da dai duk tafiya ce dai to ko da ban shiga cikin mas'adin ba babu komi a'a ka tabbatar a iya faɗin wurin sa'ayin inda ake tafiyan a iya nan kai ka fita daga jefe ba wannan sharadi mun gane ɗai. wa huwa Tsari tariqul mamdud bayan safa walmaru, ita wannan hanyar wata ta sadu wata take sadar da tsakanin safa da maruwa ɗin. lalle ka tabbatar ba ka fita gefenta can ya zama ka fita daga wannan gefe daga cikin wannan da'ira din ba mun gane ai mana duk inda zaka yi dai ya zama saitin duwatsun bai zama ka wuce saitin duwatsun ila ka zo ka hau dutsen amma wajen gangarowa kuma mutanen sun yi yawa a ƙasa har sai ka fita ka koma can gefen da ka fita daga saitin dutsen to kar kai haka kun fahimci abin da malam yake nufi Yau ya zama tabbas kana tsakankanin iya wannan hanya da ke saduwa tsakanin safa da marwa ɗin wannan sharadi malam yace wa zalika li fi'li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zalika wannan kuma ya zama sharadi ne saboda haka nan aka sami manzon Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yayi ma qauli haka nan kuma dalili na gaba da ke tabbatar maka da haka zaka yi to shine wato a faɗin da manzon Allah ya yi da cewa ko zu an nima na suka kuma ku koyi aikin hazin ku daga wurina to sai aka ga kuma manzon Allah hakan ya yi da haka hakan ne kadai idan kai ke ya zama ingantacce da Allah mun gane da kyau Allah ta'ala ya sa mu dace to ina ganin za mu dakata anan saboda yadda lokaci ya tafi idan Allah ya kai mu gobe to sai mu zo mu tashi mahzuratul ihram abubuwan da aka haramta ma mahajjaci ya ainihin aikata Allah ta'ala ya samu dace abin da muka karanta muka bayanin shi daidai ina roƙon Allah ta'ala ya tara mu cikin lada da kuma ba mu ikon aiki da shi kusakuran da na samu ina roƙon Allah ya gafarta mu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum